انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم حقيقه mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa yana kiransu don yi tsoratar da su azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke kai na shirka da Allah.